mijinki ya sa ƙafa ya fita ya je ya nemo halak ya kawo miki amma ke kina can kin tafi kin je zubar mishi da mutunci wallahi hakan bai kamata ba matan aure fa macen aure fa tana da daraja fiye da tunani fiye da tunanin mai tunani macen aure tana da daraja don me yasa ko abu aka tashi miki za ki ji an ce ai wannan matar aure ce ta faci darajar wannan auren to amma ke kin je kin yaga rigar mutuncin nan ta auren nan idan kika mutu a wannan halin me zaki je ki ce ma ubangijinki kuma wasu matan mafi yawanci kawai saboda a'a yau ƙawayena na wance tana shiga tana fita a'a wance ai tana da mota ko kuma wance ai sirata kaza da kaza An baki da shi ba za ki iya haƙuri ba samun mijinki da na wancan ba zai zo ɗaya ba. Ba zai zo ɗaya ba in kika yi haƙuri kika yi juriya kika kau da kanki akan abinda mijin wance ke wance layi za ki zauna lafiya. Amma sai ki ga wai saboda tana tunanin suturar da za ta sa ta shiga ƙawaye da sauransu sai ta je ta fara bin mazan waje. Ina amfanin irin wannan rayuwar? Menene riba? Ta ba ta da wata riba. ba ta da wata riba wannan rayuwar ba ta da riba to mata don Allah ku farka a baccin da kuke idan kin san kina ɗaya daga cikin masu irin wannan halin na kina macen aure kina bin mazan waje ya kamata a ce kin gyara kin dena. ki san annabi a fako kuma ki tuna akwai hisabi a gurin ubangiji kin zalunci mijinki kin zalunci iyayenki kuma kin saba ma mahaliccinki kuma kin wulakanta sunnar annabi bai kamata ba ya kamata a ce mu gyara mata mu san ina yake mana ciwo mu fa iyaye ne mu iyaye ne ya kamata mu gyara baccin da muke mu farka akai mu gyara mu gyara ya kamata mu san me muke yi amma mata don Allah idan kin san kina ɗaya daga cikin wacce kina da miji kina bin wasan mazan na waje ya kamata ki gyara ki daina ki tuban ma ubangiji Allah zai yafe miki